Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. sai tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Babaya ko makiyar muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar samar da ayyuka ga matasa ta ƙasa za ta horas da matasan da ke sansanonin 'yan gudun hijira uku sana'o'i a arewa maso gabashin Najeriya. Sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da za mu kawo na Ibrahim Alfa. Daga nan kuma sashen jaridun jaridan ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke kura kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. 'yan sandan isra'ila sun ba da shawara a tuhumi firaministan kasar benjamin netanyahu a kan aikata laifukan cin rashawa da al'amura guda biyu daban-daban shawarar tuhumar aikata laifin ta bayyana ne a jiya talata bayan binciken watanni biyu da aka gudanar a kan zarge-zargen da aka yi wa netanyahu da kuma karban kyaututtuka masu tsada na biliyoyin kuɗi ana kuma zarginsa da yin alkawarin fifita wani mai kamfanin gidan buga jarida wanda ya buga labari a kansa mai kyau firaministan ya bayyana a gidan talabijin kasar isra'ila bayan wasu 'yan mintoci da 'yan sandan suka ba da wannan shawara ya ce zan ci gaba da yi wa isra'ila jagoranci cikin mutunci da adalci idan har ku 'yan isra'ila kun zaɓe ni na shugabanci ku ya ce shawarwarin da 'yan sandan suka bayar a kansa ba zai tasiri ba ana zargin netanyahu ne da karban kyaututtuka da suka hada da taba da barasa na alfarma da goyo da kayan ado daga attajirai kamar dan asalin isra'ila mai wasan sinima a hollywood da ake kira amon milchan da wani mai mallakan wanda ya mallaki kamfanin jarida a kasar australia james parker da daɗin dan adawarsa tsohon minister ehud barak ya yi wannan ya ce wannan zargin wani abu ne mai muni amma shi netanyahu ya kira kansa saniyar ware ga 'yan sanda da 'yan jarida yanzu shawara ta rage wa attorney general na isra'ila abicha mandibald ya tabbatar da ko za a tumi netanyahu zarginsa ba zai buƙaci ya sauka daga mulki nan da nan ba amma dai zai wannan amma zargin yana mai tarniki ga aikinsa na shugabancin kasar wanda tuni yake huskantar matsaloli daga gwamnatin gamayya ta masu ra'ayin riƙau da kuma masu sassaucin ra'ayi jam'iyya mai mulki ta afirka ta kudu ta buƙaci shugaban ƙasa jacob zuma yin murabus amma shi zuma ya ƙi bada haɗin kai kuma baya nuna alamar zai murabus ɗin jiya talata lamarin ya ɗauki sabon salo yayin da babban sakataren jam'iyyar anc ace magashule ya ce babban kwamitin jam'iyyar ya yanke shawara a hukumance na yi wa zuma kiranye a matsayin shugaban kasa zuma ya zama shugaban kasa na biyu da jam'iyyar anc ta yi wa kiranye bayan tabo mbeki da ta yi masa kiranye kuma nan da nan ya yi murabus a shekarar 2008 magashule ya ce ana ci gaba da tattaunawa amma jam'iyyar tana sa ran shugaban zai ba kwamitin shugabannin jam'iyyar haɗin kai ya yi murabus ko da yake babu wata doka da ta tilasta zuma ya murabus shi kuma ya ki amincewa da buƙatar jam'iyyarsa duk da matsin lambar da yake sha daga jam'iyyar idan ya ki yarda ya murabus za a kai gabatun ga majalisar dokoki wadda za ta gudanar da ƙuri'ar rashin yarda da mulkinsa idan hakan ya faru akwai yiwuwar shugaban jam'iyyar anc cyril ramaphosa ya zama shugaban ƙasar afirka ta kudu ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yayin da rage 'yan makonni za a zaɓen tsayar da 'yan takarar 'yan majalisun amurka jama'an leke asiri sun yi kashedi cewar akwai alamun rasha tana niyyar shirya katsalanda ta bata zaben da za a yi da shekarar 2018 kamar yadda ta yi a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 shugabannin manyan hukumomin leƙen asiri guda shida sun faɗa wa kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa a jiya talata cewar moscow tana ɗaukar zaben 'yan majalisa da aka saba yi a tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa tamkar wata dama da za ta iya dagula ayyuka zaben na 'yan majalisa na tsakiyar wa'adin shugaba an shirya yin sa ne a ranar 6 ga watan nuwamba jami'an na amurka sun daɗe suna nuna damuwa cewa rasha za ta nemi ta yi katsalanda a zaɓuka masu zuwa domin sake ɗanyen aiki da ta yi a zaɓen shugaban ƙasa wanda aka gudanar a shekarar 2016 da kuma jerin wasu a nahiyar turai a shekarar 2017 siyasa ta ma mai tattaunawa a majalisar dattawan amurka kwana ɗaya bayan da zauren majalisar ya kaɗa ƙuri'a fara muhawara akan yi wa dokokin bakin hauri gyaran fuska ciki har da matasan da ba su da takardun zama da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana shugaban masu rinjaye na republican mitch mcconnell mai wakiltar kentucky a jiya talata ya bayyana aniyarsa na kawo ƙarshen muhawara a kan batun bakin haure kafin makon nan ya ƙare kuma ya zargi 'yan jam'iyyar dimokar da kawo harkokin majalisar jinkiri mara amfani ya ce idan har idan muna so mu kammala wannan batu a cikin wannan makon to ya kamata mu ci gaba da aiki in ji mcconnell shi ko shugaban marasa rinjaye na democrat chuck schumer mai wakiltar jihar new york ya ki amincewa da mcconnell akan fara muhawara akan dokar da za ta yi tsanani akan wasu birane da gundumomi da ake kira masu yi baiwa wato masu baiwa bakin haure mafaka ko maɓuya waɗanda ba su baiwa hukumomin tarayya haɗin kai wurin gano da miƙa bakin hauren da ba su da takardu ga hukumomin tarayya. shuma ya ce shawarar ba ta tunkari matsalolin yaran da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana da ake kiransu dreamers ba kazalika ba ta tunkari matsalolin tsaron iyakokin amurka ba don haka ba za a tafka kuskure wajen aiki da wannan shawara labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla. Hukumar samar da ayyukan yi ga matasa ta ƙasa za ta horar da matasan da ke sansanonin 'yan gudun hijira har sama da dubu goma sha ɗaya sana'o'i a arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda za ku jirga bakin shugaban hukumar a tattauna wasu da wakilin murya Amurka Haruna Dauda. Uh, sunana Dr. Nasiru Ladan Muhammad Argungu, babban darakta na hukumar samar da ayyukan yi ga matasa na ƙasa. Tsoron kadde ba za ka yi mana takardar jabi abinda kuke shirin yi ma waɗannan matasa. To daga farko akwai shirin da muka yi wanda zama guda muka koya matasa dubu saba'in da shida dari hudu ayyuka iri-iri na sana'a hannu domin su samu dogara a kai wanda kowace jiha mun ba su mutum dubu biyu wasu jihohi kuma muka ba su mutum dubu hudu. amma abinda muka zo mu yi a yau kuma a nan maiduguri mun zo ne domin shiri na musamman na mutanen idps uh, 'yan gudun hijira wanda a uh, borno da yobe da adamawa da gombe da bauchi za mu koya mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari uku sana'o'i kamun mu zo mun riga mun tura musu forms wanda kowa a nan wurin gudun hijirar su sun cika sun zaɓi irin abubuwan da suka son mu koyar da su to kamar wani irin sana'o'i ne za ku koya ma waɗannan matasa eh kamar yadda na gaya ma mun tura musu forms wasu mahi yawan mata sun zaɓi suna son su kware wajen ɗinkin huluna a nan borno wasu kuma wajen kayan shafe-shafe kamar mai da turare da toka ta wanka da toka ta wankin kaya da shampu na mata da kuma air freshener da kuma kamar irin kayan yaji da ake hadawa haka da kuma wajen rini da kuma yin wajen sarƙoƙi da sauransu. Eh. To kamar wani hanyoyi kuka biyu wajen zaɓo waɗannan mutane da su amfana da wannan shiri naku? Muna da state coordinator da zonal coordinator mun tura musu forms ɗin kowa sai zaɓi abin da yake son yi. Kamun mu zo Borno sai da muka tabbatar da jimillar kuɗin da za mu biya waɗanda za su koya musu da somantaɓin da za mu ba waɗanda za a koya ma mun turo waɗannan kuɗin tun wata ɗaya da ya wuce. saboda haka abu ne wanda mun shirya mu yi kuma mun riga mun tanadi duk abin da ya kamata a yi illai da kawai yanzu kiran da muke ma gwamnoni ba wai jihar borno ba kawai yaran na 'ya'yansu ne in mun zo muka koya musu ayyukan nan muka ba su abin fara aikin nan to su dubi allah su dubi annabi ya zama na cewa sun yi engaging nasu alal misali wanda a ce ya koyi sana'a buga bulo ko interlock kaga ya kamata a ce duk kwangilolin da gwamnatin jiha ke bayarwa su ba da karfin gwiwa 'yan kwangila su je wajen yaran nan su sai kayan su nan zai kara musu karfin gwiwa su ci gaba da yi me yasa kuka ba da karfi ga ko kuma kuka dibi mafi yawan waɗannan matasa daga jihar borno ganin cewa wasu jihohi ma wannan matsala na eh, matsalar rashin tsaro ya shafe su ma in ka duba mahi yawan inda waɗannan 'yan gudun hijira suke kamar nan bangaren north east ne shi yasa muka fara da nan amma ko jiha ta jihar kebbi na san akwai idps akwai su a kano kai da wuya ma a ce akwai jihar da nan da arewa inda babu idps so mun fara da nan domin nan suke da yawa don kare da karshe kamar nawa za ku kashe ne wajen wannan shiri gaba daya kuma su waɗannan matasa kamar akwai abin da aka tana da musu in sun gama karban wannan horo eh akwai abin da muka tana da musu na startup park din na kayan aiki amma wannan shirin na mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari uku duka jihohin nan guda shida abin da zai kama mana naira miliyan hamsin da tara kuma muna da kuɗin kasa mun riga mun turo kuɗin hannun masu koyarwa da waɗanda za a koyar da komai ba abin mu kwabo. To a gai da Haruna Dauda to da wannan tattaunawar kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan waka. سلام كريقين الوي حول حولي كريقين الوي حول حولي كريقين الوي انت السلام كريقين الوي To madalla har yanzu da ina tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan Washington DC wanda yanzu haka agun ke cewa karfe biyu da minti goma sha uku na dare ga mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun marigayi Muhammad Inuwa Mai Kaji na unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungongo a jihar Kano. wanda ake zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har sun ja motar su za su tafi, to amma matar marigayin da kuma makwabta suka matsa a kan lalle sai su kai shi asibiti tun da bai mutu ba a wannan lokaci. Sun sa wasu 'ya'yansa guda biyu suka sanya shi a cikin motarsu suka kai asibiti a inda ya rasu. Daga bisani sai suka riƙe ɗaya daga cikin 'ya'yan bisa dalilan cewar wai suna tuhumar cewar shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. A shirin da ya gabata mun tattauna da Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano, wanda tun farkon wannan lamarin yake bin diddiginsa. A yau za mu faro da mai ɗakin shi marigayin, wadda ta bayyana abubuwan da suka faru a wannan dare da jami'an na hukumar DSS suka harba mijinta. Sunana Maryam, Maryam Muhammadu. Wanda ya faru muna kwance da shi a ɗakin. sai ga hasken fitila ta hasko gida wannan akuya sai ta tsinke sai take ta kuka sai fito ya kama ta sai ya daure sai suka kuma hasko da fitilar wannan fitan nan da zai kafin su yi magana kawai sai suka harbe shi sai ta ya habu ku fito da ya ce habu dinan ni ma sai na fita a guje sai na ganshi gaba ɗaya nan sun ragargaza masa shi a nan kofar gida ya kin ga raunin da rauni ne ban bude ba riga bice a jikinsa doguwar riga sai dai jinin kawai da ike kwaranya sai na ce inna lillahi wa ina ilaihi rajiun inna lillahi wa ina ilaihi rajiun na ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kawai sai suka juya za su tafi sai na ce ya nabi ina kuka na za ku kashe shi ku banni da shi ya zan yi da shi gani da ya'ya barkan lamarayu kun banni da shi sai ake ku kai na asibiti ku kai na asibiti har sun je shan kwana na bisa a guje ina kuka sannan sai suka dawo ina ya'yan hina ce gasu nan guda biyu sai suka dauke suka tafi da shi kuma yanzu sun je ba su ban gawar tashi ba sun hana kuma sun riƙe min dan na guda ɗaya sun ce wa ɗan boko haram ne ni kuma ba ni abu da mun fiya shi a cikin gidan nan ba na tsaba zaluncin ba ɗaya ba da kika fito ya kika ga yanayin da ina eh, faɗin su a jiki ba yan sanda ba ne wa'annan da motar su da motar ita ta juyo suka ɗau gawar ya'yan na suka saka a ciki suka tafi da kuma kuma nema suke su gudu siyar min da gawar su bar shi a nan sai kuma da daukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi kuma yanzu gawar sun hana min ita sun rike min yaro eh, ba su ba da gawa ba har yanzu akan wani ma san abin dalin da suka hana shi tun misali karfe biyu na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa a kai na asibiti kafin a ce an dora shi a ga likita an masa aiki ya rasu kuma me yakon su ba mu gawa sun hana an ce a cikin yaran ki sun rike wani guda ɗaya wasu na zargin sa da me zargin sa wallahi babu sharri ne ni ba san ta ba kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe goma tara ya dawo gida ya kwanta kasuwa anan yake sana'a shi kasuwa sabon daga sha ubansa su gurin sana'a su daya kowa ya san fitacce ne ba oyayye bane yanzu shi misali mai gidan naki ƴaƴansa haihuwa ta da shi goma sha biyar banda yan uba da banda yan uba ga sunan nan wajen su su bakwai ga sunan nan yan uba kuma matar su an gani Nga ai an zalunci. Ku me kuke so a yi? Ni abi min haki na. Dan Allah dan Annabi abi min haki na mahakunta na gari su taimaka min. Ga kanana yanzu haka ma ƴan mata na guda uku ne ga su nan ba da na aure daga ciki ban da wanda nake shayarwa. Duk ga su nan. Sai Allah sai aiki da hidan hidan dogara kullun sai ya fita wallahi. Ƴan uwansa mata ne guda su ma suna da ƴaƴansu shi kadai su da shi ni da hidan haka muka dogara da Allah muka dogara shi muka dogara. Hmm? a bani gawar shi ne dan Allah dan annabi su bani gawar shi a yi sutura shi a yi sutura kuma su saka min yaro na su zo in ma wani abu ne su zo su duba abi min haki na ba zan yafe ba wallahi wallahi ba zan yafe da sun bani ma hike nan ba eh. ai me yake da shi kamar dan ne na bi su fa ina ta ihu ina kuka ina kuka ina salati sannan suka dawo uwar gida ki yi hakuri za a kai shi asibiti yanzu a cire masa bullet din shi waye ke shi babban nasu mai jan mota shi ne su wa'ancan da suka yi harbin da gudu suka yi sai da bi su hagin dimo mota ina kuka da hausa yake magana da hausa shi ɗaya ce uwar gida ki hakuri amma sauran ba hausa ba ne ce miki kuskuren aiki wai kuskuren aiki hakuri za a kai shi asibiti da tafiya suka za su ban min shi a nan gurin sai daga na ina ta ihu sannan suka dawo daga baya kuma suka ɗaukai suka tafi da shi kafin su je ma a ce an yi aiki ya rasu kuma su ba da gawar sun hana gawar kuma sun kama min ɗasin riƙe a taimaka min dan Allah dan annabi a kamun ɗauki. Wannan hirar an yi ta ne tun farkon faruwar wannan lamari a cikin watan Disamba. Abubakar Haruna Galadanci zai sake shigowa ya yi mana ƙarin haske kan batun karɓo gawar marigayin. To amma bari mu ji daga bakin wani makwabcin Muhammad Inuwa mai kaji a nan gayawa wanda shi ma lamarin ya faru a idanunsa. Sunana Ibrahim ne ke. Ni ne makwabcin Muhammadu Inuwa. Abin da ya faru da shi tsakiyar dare misalin karfe biyu na dare sai na ji ana gudu an fada cikin gidansa. kuma sama da shekara talatin na son bawan allah nan makwabcina ne ban taba jinsa da wani sharri ba ban taba jinsa da wani mummunan magana ba to sai aka ce an wayi gari lafiya wayannan ma'aikata sun tafi sai suka fada gidansa ni din nan na fito gida na na bude kenan sai suka nuna min bakin bindiga suka ce koma sai na koma a daren a daren da na koma gida sai da suka gama su a cikin gidan nan da suka gama suka fito sai matar ta fito tana ta kururuwa tana wayo Allah sun kashe mata biyu shine jama'a al'umma annabi suka ban mu nan muka ta fitowa kamar yadda taron nan yake to eh a daren to shi ne muka ɗauko wannan bawan Allah jage-jage a cikin jini muka sa shi a mota da gudu za su yi su ban mana wannan wannan abin nan gawan nan sai na ce ya za ku kashe mana mutum ku tafi ku ban mana shi to shi ne suka ji tashin hankalin mu yayi yawa sai suka dawo suka yi ribar da masa suka ce a saka shi to shi ne aka samu ƴaƴansa guda biyu da ɗana guda ɗaya suka saka shi a cikin wannan mota kamin a ce motar da suka zo motar da ta ce kan ajima minti biyu motar nan ta shiga da jini ya gab a cikinsa wannan bawan Allah na kwanci mu kuma muka yi salati a cikin wannan abu abun jimamin ya ishe mu to shi kenan ba su yi ba sai suka koma can suka tsaya bawan allah na yana cikin jini kamin a tafi bawan allah na rai ya kusa halinsa suka tafi da shi asibiti amma asibitin da suka tafi da shi ba san inda suka kai shi ba a tsakiyar daren nan to sai gari ya waye muka muke ta lalube da zan tafi asibitin nan sai aka ce ai da gayawa da mai unguwa da liman sai aka ce an neme su a can amma maimako su biyo ta nan su yi mana tambayoyi ba su biyo ba suka je suka dawo yanzu su da da suka dawo ta nan maimako su zo su yi mana tambayoyi ba su zo ba to amma abin da suka waye mm, gari lafiya wai sai suka zargi suka ce ai bawan allah nan dan boko haram ne in ma baya yi yana ajiye masu yi sai na ce tun da allah ya hada ni da wani mutum ni ban taba ganin mummunan magana a kansa ba ban taba ji kuma wanda ya mai shari ba ban taba ji wani koya da ki dan wani koya wa wani dan wani kaza to da na sani a ƙarshen wannan magana ta bakin wannan bawan Allah kenan to iyakacin abin da na sani kenan to abin da na cikin Iyayensa ma sun rike wani a ciki har yanzu ba su ko mana shi ba sun rike mana da ga gawa can ba su bayar ba ga kuma ɗansa sun ce wai ko sun ba da gawa za su rike da ɗaya to a bisa menene duk da wani dalili sun faɗi ba su faɗi mana dalilin da za su riƙe wannan gawa ba mu ba mu tambaye ba mu gan su ma balanta mu tambaye su ma amma ba su gaya mana amma shi da gawa da mai unguwa su suka gaya haka ni kuma na je na su suka gaya mu wannan bayani to ka ji ƙarshen magana kenan bari mu sake koma ga abubakar haruna galadanci da kuma bayanin da ya faro tun shirin farko kan jami'an da suka je gidan marigayi domin yin ta'aziyya ma iyalansa mu kuma ji batun yadda aka yi da gawarsa ita wato matar marigayin take cewa ai dama wanda ya riga ya rasu a ya riga ya rasu sai dai a yi masa fatan samun rahama ubangiji amma ita yanzu abin da take magana cewar wancan ta da aka rike da ake cewar ana zargin sa da cewar ɗan ɗirgin boko hannu shi take so ta san menene matsayinsa wanda a lokacin shi ɗan majalisar jiha na karamar hukumar ka yake cewa wato mamakin cewar ai girma gwamnan jihar kano ne da abdullahi umar gandiji ya aiko su domin su zo su ta'aziyya kuma su rarrashe su cewar su yi haƙuri su je su karɓi gawarsa kuma insha Allah batun wancan ɗanata cewar mai girma gwamna ya mutu alƙawarin cewar in Allah ya idan ya dawo daga tafiyar da zai yi zai sa baki kuma za a sako wancan yaro wato shi abubakar din kenan hmm. amma dai maganar da ake yanzu kusan kimanin sati uku da wannan ziyara da suka je gaskiya ba mu ji labarin cewa yaro ya dawo gida ko kuma dai wani abu makamancin haka ba. To Allah ya kyauta, a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin 'ya'yan marigayin cikinsu har da ɗaya daga cikin biyun da suka bi jami'an DSS wajen kai marigayi asibitin Aminu Kano da kenan Kano. Za mu kuma yi ƙoƙari mu ji ta bakin hukumar ta DSS wadda a baya ta ce za ta yi magana da 'yan jarida kan wannan lamari to amma kuma har yanzu ba ta yi ba. A kasance lafiya. a gaida ibrahim yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan kasar kamaru zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan emergence an da babban labarin ta yake nuni da cewar bikin da aka gudanar na ranar matasa karo na hamsin da biyu ranar 11 ga watan fabrairu na shekarar 2018 din nan a bangaren yan awalin ingilishin kasar jamhuriyar kamaru wannan bikin bai samu karbuwa ba kasancewar yan bangaren suna fama da rikici tsakanin su da gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan leju an da ita kuma ta roto mana cewar hukumar tantance zaben kasar jamhuriyar kamaru wanda shugaban kasar ya kirota a 'yan kwanakin nan kwamitin mai ɗauke da mutane goma sha ɗaya cikinsu babu matashi duk 'yan sama da shekaru 60 a cikin kwamitin sai kuma jaridan lamesaje ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita ma ta labarta mana cewar ƙungiyar haɗin kan turai ta miƙa wa gwamnatin ƙasar kamaru talfi miliyar ɗari na sefan kuɗin ta kamaru domin yaƙi da maharan boko haram a jihar arewa mai nisa sai kuma jaridar le economy an da ta zayyana mana cewar aikin gina madatsar ruwa da gwamnatin ƙasar kamaru take yi a garin manvele domin inganta hasken wutar lantarki a faɗin ƙasar an kusan kammala shi yanzu dai kamfanin da suke gina madatsar ruwan sun kammala aikin su da kashi 85 cikin 100 na ayyukan da suke yi sai kuma jaridar du sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru an da ta tsegunta mana cewar 'yan kato da gora sun cafke waɗansu mutane guda biyu masu garkuwa da al'umma a ƙaramar hukumar mayo saba musamman a ƙauyen da an da ake ganin cewa maharan boko haram ne sai kuma jaridar the guardians an da ita ma cewa ta yi ministan kuɗin ƙasar jamhuriyar kamaru alamin usman mai ya ce ƙasar kamaru tana fama da matsalolin durƙushewar tattalin arzikin ƙasar musamman na kwararren 'yan gudun hijira da maharan maharan boko haram da rikicin 'yan tayar kayan baya na bangaren 'yan awarin ingilishin kasar sai kuma yadda farashin man fetur ya faɗi a kasuwannin duniya amma hakan bai hana biyan albashin ma'aikatan gwamnatin kasar ba sai jaridan the post an ita ma ta shaida mana cewar shugaban kasar kamaru mustabiya ya yi wa 'yan adawan kasar ta jamhuriyar kamaru riga malam masallaci an da ya sanya zaben da za a gudanar na 'yan majalisar dattawan kasar ranar 25 ga watan maris 2018 din nan bayan 'yan adawan suna tunanin cewa za a gudanar da zaben ne a watan afrilu za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan weekend an da ta hango mana cewar ana ganin a cikin ministoci guda uku na kasar ta jamhuriyar kamaru ɗaya daga cikinsu zai gaji kujerar shugaban kasar kasancewar mustabiya yana fama da da rashin lafiya cikinsu akwai ministan shari'a na kasar kamaru lauren eso da ministan kudi na kasar usman alamimai sai ministan tsaro na kasar joseph beti asomo mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a gaida awal garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku masu kira kuna ajiye mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya Allah ne ya ba shugaba Buhari da Osibanjo mulki game da jam'iyyar APC ba wani mahaluki ba. Gatan Arewa shugabanci a dimokuraɗiyance kasiran shi ke mulkan kalilas. amma mu yi wasa da wannan daman muka yarda da mulkin karba-karba kuma ga abin da ya haifar mana inda aka mai da mu miskinai mabarata kuma aka mai da mu 'yan ta'adda ake amfani da kabilanci da kuma addini wajen rugurguza arewa. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija ta raba tarin Najeriya. Hakika jihohin da suke fuskantar matsala na tashe-tashen hankula na makiyaya da manoma kiran da kai na gwamnatin tarayya ta ɗau mataki ko da na dakatar da waɗannan gwamnonin jihohin ne domin a samu zaman lafiya shi ya kamata a yi domin ganin cewa abubuwan suna yin gaba su baya kamar sun lafa suka can ya ɓalle kamar nan ya kwanta suka can ya tashi da fatan gwamnatin tarayya za ta tashi tsaye domin ita ce uwa ga kowa za ta iya kawo ƙarshen wannan matsala na wajen dakatar da waɗannan gwamnoni domin a daidaita tsakanin al'ummomin da suke zaune tare shekaru aro-aro. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga Dalokar Gamin. Mini an kuɗi son sako na ga 'yan Najeriya wadda kowa ya shekara takwas takwas haka janar Muhammadu Buhari in Allah da sai ya shekara takwas muna baya ne mu talakawa. To madalla muna godiya ga waɗanda suka samu dama kira suna ajiye mana waya waɗanda ba samu ba kuma sai a ci gaba da kira ana ajiye mana mu kuma zan ci gaba da kawo muku. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. 'yan sandan isra'ila sun ba da shawara a tuhumi firaministan kasar benjamin netanyahu da aikata laifukan cin rashawa al'amura guda biyu daban-daban shawarar tuhuma aka ta laifin ta bayyana ne a jiya talata bayan binciken watanni biyu da aka gudanar akan zarge-zargen da ake yi wa netanyahu akan karban kyaututtuka masu tsada na biliyoyin kuɗi. jam'iyya mai mulki a afirka ta kudu ta buƙaci sanannen ɗan jam'iyyar ta shugaba zuma ya yi murabus to madalla masu raro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin baba ya ko makeri da ya taya na gabatar da shirin sai kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fil hashin kuma da ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum